Tarihi ta biyu Sura goma sha shida Shekarun ƙarshe na Asa A shekara ta talatin da shida ta mulkin Asa, Ba'asha sarkin Isra'ila ya haura don ya yaƙi Yahuda da Rama mai katanga, don kuma ya hana wani daga fita ko shiga yankin Asa sarkin Yahuda. Sai Asa ya ɗauki azurfa da zinariya daga ma'ajin haikalin Ubangiji da kuma na fadansa ya aika wa Ben Hadad sarkin Aram, wanda yake mulki a Damaskus, ya ce, Bari yarjejeniya ta kasance tsakanina da kai, kamar yadda ya kasance tsakanin mahaifina da mahaifinka, dubi, ina aika maka azurfa da zinariya, yanzu ka yanke yarjejeniya da Ba'asha sarkin Isra'ila domin ya janye daga gare ni. Ben Hadad ya yarda da Sarki Asa. ya kuma aika da manyan hafsoshin mayaƙansa a kan garuruwan Isra'ila, suka ci Iyon, Dan, Abel Mahayim da kuma dukan biranen ajiya na Naftali. Da Ba'asha ya ji wannan, ya daina ginin Rama, ya yashe aikinsa, sa'an nan Sarki Asa ya kawo dukan mutanen Yahuda suka kuma kwashe duwatsu da katako daga Rama, waɗanda Ba'asha yake amfani da su, da su ne Asa ya gina Geba da Mizfa. A lokacin Hanani mai duba ya zo wurin Asa sarkin Yahuda ya ce masa, Don ka dogara ga sarkin Aram, ba kuwa ga Ubangiji Allahnka ba ne, mayaƙan sarkin Aram suka kuɓuce daga hannunka, ai, Kushawa da Libiyawa rundunar sojoji ne masu yawan gaske, suna kuma da kekunan yaƙi da mahayan dawakai masu yawan ƙwarai, amma duk da haka, saboda ka dogara ga Ubangiji. ya kuwa ba da su cikin hannunka, gama gaban Ubangiji yana ko'ina a duniya don yă ƙarfafa waɗanda zukatansu suke binsa cikin aminci, ka yi wauta, daga yanzu nan gaba za ka yi ta yaƙi, sai Asa ya yi fushi sosai da mai duban saboda wannan, ya yi fushi ƙwarai har ya sa aka jefa shi a kurkuku, a lokaci guda kuma Asa ya fara gwada wa mutane azaba. Ayyukan mulkin Asa daga farko zuwa ƙarshe suna a rubuce a littafin sarakunan Yahuda da Isra'ila. A shekara ta talatin da tara ta mulkinsa, Asa ya kamu da wata cuta a ƙafarsa, ko da yake cutar ta yi tsanani, duk da haka ma a cikin ciwonsa bai nemi taimako daga Ubangiji ba, sai dai daga likitoci. Sa'an nan a shekara ta arba'in da ɗaya ta mulkinsa, Asa ya mutu, ya kuma huta tare da kakanninsa. suka binne shi a kabarin da ya fafe wa kansa a birnin Dauda, suka sa shi a makara wadda aka rufe da kayan yaji da kuma turare daban daban da aka niƙa, suka kuma ƙona babbar wuta don girmama shi.